بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله العظيم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 wato na yaye ɗalibai mahaddata alkur'ani a wannan makaranta ta injiniya alhaji alin aibi da ke garin kaduna a wannan unguwa ta kawo kaduna state muna fata allah ya sama wannan taro albarka da jihar kaduna da najeriya da kuma sauran kasashe baki ɗaya albarkacin alkur'ani so na farko muna maraba da zuwa da manyan baki da suka halarci wannan wuri daga ciki hadda mai girma hakimin kawo da kuma sheik alhassan muhammad lamido da sarkin kawo da sauran baki ga sunan daga ko'ina da sheik abdulrashid ghana so sannan kuma waɗanda suke ƙaddamar da wannan taro ga jawabi wanda ba shawara ba ce umarni ne zan ba su an ce taron nan za a tashi karfe goma sha biyu daidai officially za a tashi sai dai in wasu activities da za a yi ta yi a ciki saboda haka dalilin muna da manyan baki waɗanda suna da uzurruka da dama tunda an ba su a rubuce cewa za a tashi karfe sha biyu na rana saboda haka duk tsare-tsaren da za ku yi ku tabbatar kun yi su sha biyu daidai an sallami baki akwai karatun ɗalibai da na ji kun yi magana za ku yi su one by one wannan ku soke shi dalilin ya ba mu lokaci a tashi karfe sha biyu daidai karatun da suka yi in group din nan ya wadatar muna da nasiha da za zamu wadda take da take taken nasiha shi ne kyan manufa ya fi kwana sallah a ce mutum ya kwana sallah karfe daya karfe biyu har zuwa sallah asuba sallah kawai yake yi amma garin Allah na wayewa sai ta yankan aljihu da kuma wanda a'a bacci ya ta yi sai da aka kira sallan asuba ya tashi yana tashi ya tafi ya bude shagon shi neman halak din shi kenan in an aza su a sikeli wa yafi wani to abin da sakon ke isarwa shine babban duk abin da kaga ana yi da karatun Qur'ani da fassara shi da shi kanshi addinin musuluncin me ake so a gyara halaye da ɗabi'un al'umma ya zama ka yadda ba za ka cuci kowa ba ba za ka zalunci kowa ba to ya aka yi kuma a cikin tsari aka yi hukumomi ya zama akwai hukuma akwai sarki akwai dagaci akwai hakimi bangaren kuma tsaro akwai 'yan sanda akwai sojoji saboda tun da kai ba za ka zalunci kowa ba ta yiwu wani ya yunkuri ya ce bari shi ya cuce ka to dalilin da yasa aka yi hukuma kenan sai yi taka ka je ka kai kukan ka cewa ga wani yana so ya zalunce ni saboda haka kai da ka kai kara akan za a zalunce ka kana da mutunci kana da kima a wurin hukuma domin kai ma da irin shi ne da sai dai a ji labarin an yi batacciya da ya taso maka ka taso mashi kenan gaba ɗayan abin da ake so ga addinin musulunci da karatun da komai shine mutum ya gyara halin shi ya gyara ɗabi'a shi asalin waɗanda suka ƙyanƙyaso shi iyaye shi su ji daɗin haihuwar shi maƙwabta da suke maƙwabtaka da shi su yi murna da suka haife shi abokan da zai yi mu'amala da su su yi murna da suke yin mu'amala da shi garinsu ya yi alfahari da shi har ta kai ga ƙasarsu ta yi alfahari da cewa ita ce ta ƙyanƙyasawa ne saboda haka ya kamata ka zama zakaran gwajin dafi a gidanku a unguwarku a local government ɗinku a garinku a ƙasar ku baki ɗaya shi yasa muka ce taken wannan nasiha da za mu gabatar shine kyan manufa ya fi kwana sallah dalilin da yasa wanda ya kafa wannan makaranta injiniya alhaji alin aibi da ke garin kaduna ya gina wannan makaranta ne don al'umma su haddace alkur'ani su yi aiki da alkur'ani domin ɗabi'unsu da halayensu su gyaru Ga shi kuma cikin ƙaramin lokaci Allah ya yarda waɗannan yara sun haddace alƙur'ani kowanne daga cikinsu kana iya kiran shi ka ƙyanƙyasa shi ka ji a kowane wuri cikin ƙur'ani kuma waɗannan al'ummomi da suke jagorancin duniya kashi uku na farko akwai su kansu sarakuna akwai kuma masu ilimi masu ilimi in na ce masu ilimi ba na addini kaɗai ba dukkan ilimi da ka sani a rayuwa to yakan taimaki society ne yakan taimaki al'umma gaba daya ilimin likitanci ilimin injiniyarin ilimin noma ilimi na zamantakewa yan adam dukkan su ilimuka ne waɗanda su ne suke zanne da duniya lafiya sannan mu ɗauka akwai mawadata to waɗannan al'ummomi guda uku sannan sai mu haɗo da waɗanda suke jagoranta su ne a umma wato sauran al'umman mutane wato a har kullum idan ka tuno family ɗinka to ka rika tuno family din sauran al'umma domin sai in an gyara family ake zaunawa lafiya ta yi kai ka ware yaranka ‘ya'yanka ka ba su tarbiyya ka kwatantar da su ka nuna musu su san daidai to tun da ba a gyara sauran al'umma ba su waɗannan yaran naka za su je ne su cakudu da sauran al'umma duk ƙoƙarin da kai akan yaranka to waɗancan yaran su za su gurɓata su kenan kowa idan zai yi tsari ya kamata ya tuno ya zan yi in taimaki yaran unguwata ya zan in taimaki yaran lokal government dinmu ya zan in taimaki 'ya'yan state dinmu domin idan ka ware iyakan naka ka gyara to waɗanda ba a gyara ba su za su taso su rusa naka ko in tambaye ka ko in buga maka misali yanzu abubuwan da ake fama da su irin ka fito yaro karami ya kwaɗa ma sanda ko wuƙa ya anshe maka waya ai ba kai ka haihe shi ba wani ne ya haihu maka shi can kai ka gyara naka kila ko to wancan shi da zai tare kawa ba a gyaro shi ba daga can bayan ya ɓata naka kuma kai ɗin ma zai cutar da kai saboda haka a lokacin da aka haifi yaro shi bai da wani tunani bai san kan shi ba bai san abin da zai amfane shi ba kwata-kwata shi yasa Allah ya kira su su yara ba su da dubara harkon haihuwa su illal mustad'afina min ar-rijal illal mustad'afina min ar-rijal wan nisa'i wal wildan la una hilata wa la una sabila muhallin shahid din mu shine su yara la yastati'una hilatan ba su da ikon wata dubara a daidai sanda aka kawo su duniya ma duk abin da ka sani na jikinsu ba wanda ya fara aiki ko da suna da shi mu ɗauka ga hannu a haifi jariri yau ka miƙa mai abu ka ce an shi bai da hannu ne hannun bai fara aiki ba a haifi jariri ka je za ka sa mai hannu a ido ko ya ga uwar shi ko uban shi yana iya gane su in ka kira sunan shi zai ansa in ya ga abin da zai halaka shi kawan nan tashi za ta yi mashi aiki amma ba ka ce mai gurgu yana da kawa amma sabbi ne fil suna cikin takarda ba a bambare su suka fara aiki ba ne to daidai lokacin ba abin da yake nema sai wanda zai shiryar da shi saboda bai san komi ba yare ma sai wanda kuka koya mai hmm, idan asal larabawa aka kai shi larabci zai koya in aka kai shi ƙasar turawa turanci zai koya in aka kawo shi wajen hausawa hausa zai koya kenan daidai da magana yana buƙatar ku ku koya mashi to ina ga hali da ɗabi'a baka taɓa ganin zalunta da cuta irin ta society irin ka haiho 'ya'ya ka zuba musu ido ba saboda za su hana al'umma su zauna lafiya shine Allah ya kira su la yastati'una hilatan bas da ikon wata dubara kuma ba su san yadda za su yi su gane daidai ba don haka Allah ya kira su ma fitina matukar ba gyara su ba inna ma amwalukum inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim alamat wato Allah ya ayuha allazina amanu la ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu Allah war rasula. wa tadkhulu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwa أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم saboda haka kenan Allah na gaya muku cewa ƴaƴan da kuka haifa din nan matukar ba ku taimake su ba fitina ne a wurinku wani wuri ma Allah ce a duk wanda kun makiyanku ne to ya kai suka zama makiyanku saboda asali sadda kake kai kadai da ci da shan ka da suturarka karamin abu ne wanda koyaya aka baka kana iya haƙura amma lokacin da ka zo kai mo production ka tara yaya ashirin ka kawo mata uku ka tara ba su san kowa ba sai kai saboda haka za ka iya ciwo haram ma don ka ba su. kuma wannan bala'in karin jayo shiga baki ɗaya sai ka halaka ka da kai da su saboda baka da wata madogara balle ka dogara su wurin saboda haka Allah ya kira abun wannan abun fitina ne saboda haka mi saƙonmu ke so ya isar shine mutum ya bar tunanin kanshi shi kaɗai tunanin kai mutum ya tuno kanshi shi kaɗai tunani ne irin na dabba dan adam ana so bayan ka tuna kanka kuma ka tuna sauran al'umma saboda in suka samu matsala sai ta same ka shi yasa bahaushe a ya rishin dubara ya ce wai in gemun dan uwanka ya kama da wuta wai sama naka ruwa ga inda wuta take ya zama da Allah inda wuta take ba na ake son ruwa ba sai ya ce wai kai ka sama naka ruwa a'a kama mana a sama nashi ruwa don in ya kolo sai naka ya zo saboda haka me mafita shine mutum ya rika tunano al'umma mu ɗauka yanzu kana so ka yi makaranta sai ka je ka kafa makaranta cikin gidanka a falon ka ce za ka ɗauko malami ya zo falon ka ya koya ma 'ya'yanka karatu 'ya'yan ka ce su zama na kirki ba domin daga nan suna jin muryar uwarsu uwarsu ma kuma tana jin mi tana jin muryarsu saboda haka ko da yaro ya yi ba daidai ba idan malami ya dangwari yaro uwa za ta leko ta ce to malami kuma ta nemi ya aka buge shi saboda haka daga nan dole yaro zai yi ba daidai ba amma ba za a iya hukunta shi ba kenan idan ka kafa makaranta a unguwa yaron can da yaron can da yaron can sai su haɗu wurin yaron kama zaka koya mai gwagwarmaya ne domin zai zo a dangwara a dangware shi ya dangwara ya buga a buge shi a cuta a cuce shi ya saba ya ake gwagwarmayar duniya saboda haka ko babu kai ya san yadda ake zaman duniya ina fata an gane saboda haka wani bawan Allah kan mu manci kissa shi shi ba shi ake ma wa'azi ba gani yayi ana yi wa al'umma sun ki ansawa hankalin shi ya tashi maimakon shi ya zo ya ce ya ansa ya yadda ya yi imani sai ya gaba haka ya kamata yi ba ya kamata in zai imani ya kira su ma sauran al'umman waje a mina ƙasar madinati waje من أقصى المدينة رجل يسعي قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى سيغا wani mutum ya zo daga nisan gari yana gaugawa ya ce ya kauri ya ku mutane ittabi'ul mursalin ku bi wannan ma'aikan mana wanda aka aiko maku ya ce ittabi'u man nas'alukum ajran wa hum muhtadun yace ku bi wanda basu tambaye ku lada ba bana su kuma masu shirya ne bai abinda suka ce ku ba su to ku bi su mana dan ku shiryu wa mali la a'budu alladhi badarani wa ilayhi turja'un turja'un jumla yahun yace wa maliya me ya same ni la a'budu alladhi fatarani da bazan bautawa wanda ya kage ni ba wa ilahi turja'un alhali gare ni za a mai da ku to anan jawabi na ƙarshe shi ne kowane mutum akwai dama da Allah ya bashi wani Allah ya bashi dama ta mulki wani Allah ya bashi dama ta kuɗi wani Allah ya bashi dama ta ilimi ilimin nan na kowane fanni wani kuma iyalinsa ne ya mallaka duk lalacewa ka dai baka cewa baka mallaki ɗanka ka iya gaya mai magana ba ta in kaga ya kangare to bare shi kai yana karamin ya zo ya kangare kenan amma ka sani mata ka ai kana bata umarni inda a natsu inda umarnin da kake bata na abinci ne kace yi kunu ta fura yi tuwo ta dambu da an ji ku kenan ko ba komi kana bada umarni a gidanka to ana son kowane mutum ya bada gudunmuwa daidai ikon shi allah da ya halice ka ya san iyakar ka. ya san iyakar iko na ni ban san ikon ka ba kai ma baka san iyakar iko na ba shi yasa yace wa ma uridu an khalifakum wa ma uridu an khalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa lislaha ma tadat wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib muhallin shahid din mu aure shine yace il uridu illal islaha mastaba'atu yace ba abun da nike so sai dai in yi gyara amma mastaba'atu iyaka ta akwai wanda yana da mulki umarni ne zai bada yace kar in ƙara ji an yi kaza to in ya tsaya bai bada wannan umarnin ba yana da laifi domin yana da iko akan wannan akwai talaka wanda shi kuma yana da yara ƙarƙashin shi waɗannan yaran yana iya ba su talaka ne ba mai mulki ba amma yana da sana'ar da wasu na karkashin shi ya ba su umarnin gyara akwai wanda kuma iyali shi da 'ya'yan shi ya mallaka ya yi kokari ya ba su umarnin gyara akwai wanda ilimi gare shi ilimin nan zai amfani al'umma ilimin likitanci ne na injiniyarin ne ilimin addini ne duk abun da gare ka dai ka bada shi mastaba'atu shine annabi shu'aib ya ce in uridu illa al-islaha mastaba'atu ba abun da nake nufi sai in kawo gyara amma mastaɗatu iyaka iyawata mu ɗauka yanzu gyara lamba goma ne ala sabilin misal sai ya zama lamba goman nan na gyara kai kana iya yin lamba takwas amma sai kai gyara lamba biyar Allah yana bin ka bashi lamba uku don ya san kana da halin da zaka iya yin gyaran nan a bashi gyaran nan lamba goma ne amma kai lamba uku kake iya yi sai ka zo kai lamba uku nan to Allah ba zai tambaye ka komai ba saboda ka yi iyaka abin da kake iya yi akwai abin da baka da iko kanshi baka iyawa baka da hali to wannan Allah ba zai tambaye ka ba shine ma'ana in uridu illa al-islaha mastata'atu saboda haka kowa inda kowa zai yi iyaka abin da yake iyawa ya bada haƙƙin shi duka mai kuɗi mai mulki malami talaka kowa ya bada abin da yake iyawa da an samu sauki muna fata Allah ya bamu ikon gyarawa saboda haka masu program su ci su ci gaba da yi amma su tabbatar karfe sha biyu da aka ce za a tashi mun zo ne mu ce a yi aiki da abin da aka karanta ba alkawari muka yi aka rubuta aka ce sha biyu ba hmm. sha biyu na yi dot ku yanke shiri a sallami jama'a yawa Allah shi taimake mu assalamu alaikum ana saka da alkhairi an saurari nasiha daga bakin founder kuma jagoran makaranta